Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. Ta da ya ke da ba a ba kai ina gada. na ma da jama'a ke nan ci gaba da gudanar da maulidin tunawa da ranar da aka yi zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu tsira da aminci Allah ya kara tabbata a gare shi kenan a garuruwan da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya a garin birnin Kwanni maluma da sauran musulmi kan kai kawo ne a garuruwan wannan iyakar domin halartar maulidin a kowace shekara a dukkan tsawon wannan watan na zagayowar wannan ranar ta kalandar addini Islama mahukum wuta kan yi amfani da wannan lokacin domin yin kira ga jama'ar da suke jagoranta akan matsaloli daban-daban da suka hakayi rayukan al'umma kamar yadda lima amadu na babban masallacin kan wuri na birnin kwandi ya yi amfani da wannan damar domin taɓo zantuttuka da dama. mu dage ga roƙon allah shi muna maganin wanga masiba da ta gama duniya ba masibar rashin lahiya ga ɗaya ba masiba wata a tare rashin lahiya ta ko rashin lahiya ga mabarna don wannan irin abu da aka yi na duniya ga masa ta yi Allah shi mana agaji saboda haka dai alhamdulillah Allah shi mai mana wannan rana da mun ka gani muna da rayuwa kullum muna roƙo Allah shi mai mana shi na wata shekara ba mu samu eh Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zama da kasar mu lafiya ga waɗannan da ke ta da hankali Allah ya gane shi su dawo su shirya su zama lafiya da ƴan uwansu shi ma Alhaji Abbalele shugaban gundumar birnin Kwanni a lokacin da yake halartar wannan maulid maulidin ya yi amfani da wannan damar don tunawa waye haƙoƙin da allah ya rataya musu kasancewa yara matasa ne ake amfani da su wajen tayar da hankali ko ma ayyukan ta'addanci ko bangar siyasa da farko dai muna wa allah godiya da ya sa muka halarci wannan guri mai albarka kamar yadda aka saba a yi bayan wannan dan ana cikin ƙarni wanda ya zamanto sai addu'a ita ce za ta hudda mu bayan wannan muna jan hankalin 'yan uwa tunda duka doye mu makiyaya ne ya kamata mu tarbiyyar da yaranmu su yi koyi da mu tunda zamani ya kawo sai ku ga da dan malam amma ya ƙi halin malam to shi kuma ya kamata a ce dai dan malam ya yi halin malam mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salif sardauna ya yi gargaɗi ga jama'a da su rinkawa junan su gafara a irin wannan lokacin mai suna barka da allah da iya sake maimaita muna wannan rana kuma gashi mun zo tare an zanna. ana karance-karance na raya wannan rana da aiwa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai mun kira bayan duka kiraye kiraye da sun kai jama'a na ai haƙuri da juna a yahe ma juna a gafarta ma juna a yi haƙuri da abubuwan da ke hukana tsakanin mutane mai ya kamata shi za akwai haɗin kai an yi zancen tsaro tsaro lalle hakikan su jami'an tsaro su ne ke gudanar da harkar tsaro amma dole sai tare da haɗin ka al'umma irin waɗanda abubuwa da ke faruwa suna da kyau a ce mutane sun ba da haɗin kai tare da jami'an tsaro na duka wanda ya ga wani abu wanda yake ba abin yarda ne ba ko mutum ne ko wane ne wanda ka ga alamu shina daga cikin masu alamar macuta to shina da kyau ko ƙauye ko birni a ta hukuma ta garin ku ku shi su ce cewa ga abin da muka gani kana abin na zan cutarwa ga sauran al'umma an ɗauki mataki wanda za a magane shi muna ta mutane za su ba da wannan haɗin kai ubangiji allah ya sa a ƙare lafiya allah sa abin da za ku karanta da addu'o'in da za ku yi su zama sanadin arzikin ƙasar mu zama sanadin zaman lafiyar mu su zama sanadi na bamu lahiya ta jiki da lahiya ta gabobi da lahiya ta ƙasa allah ya tabbatar da arziki cikin ƙasar wanne shi tabbatar da arziki shi cikin ƙasar Nijar baki ɗaya. Allah ya sake maimaita da budowar haka jama'a assalamu alaikum. Shi ma magajin garin birnin kwanni ya yi kira musamman ga neman samun zaman lafiya ga kasashen duniya musamman irin su jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Waɗanga jami'an tsaro da a tsaye dare da rana suna hukan Allah ya ba su ikon ganin munafuki duk inda yake suka yi gare shi da fatan kuma tun da muna karshen da yake damuna mun shiga kaka mu yi dan kira bisa ga shi ma na tanadi. tunda an san inda an ka yake shekara waccan da ta huce kowa ya ga irin abin da aka shiga abin da ba da jimawa hatsi ba su taba kai jika 20 da wani abu sai gashi bara har jika 30 da wani abu bana Allah ya yi ikon shi gwargwado an samu yana da kyau mutane su ma su tanada. Wannan shagulgullan na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ci gaba a birane da karkara a jamhuriyar Nijar da Najeriya da ma sauran kasashen musulmi na duniya ko da yake abin na zuwa ne a daidai lokacin da allobar coronavirus da ke hana yawan kusantar juna tare da sawar tazara a akalla ta mita biyu tsakanin wannan da wancan abin da ke da wuyar tabbatar suwa a wuraren na maulidi. haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai muke dole assalamu alaikum masu saurare yau allah kamu babban kasuwan bauchi wanda yake ake ce da ita mudalawal kuma mudalawal din tun da yake wuri-wuri ne na musamman yau na zo wuri ne wanda yake ake kira da sunan a layin yan kauye to domin sanin ina manufa a ina ne ta samu wannan suna layin 'yan kauye 'yan kauyen ne kawai suke harkansu ko kuma dai suna ce kawai da ya bata to amma domin sanin yadda al'amuran ya faro ina tare da shi shugaban 'yan kasuwan mu da lawal gaba a nan garin bauchi to da fari zan so ya gabatar da kansa kuma sai ya dan mana bayanin yadda wannan kasuwa ka ko kuma sashe aka sa masa layin yan kawai to chairman ka gabatar da kanka to da farko suna na bala mai kaji shugaban babbar wannan kasuwa ta mu da lawal wadda take tumbin giwa a jihar bauchi wadda kusan kirarin ta a nan jihar bauchi shine kamar kano ne ko da mai kazo an fika domin ita wannan kasuwa ba abin da bata kulla ba ko me da ka sani dukkan wani abin da ka san dan adam yana rayuwa da shi to a wannan kasuwa mun tare da shi muna da shi eh. to yasa kamar yadda ka faɗa eh. wannan layi da muka zo layi da aka yi ake layin yan kauye to layuka ne kala daban-daban muna da su kala daban-daban a wannan kasuwa wato musamman da ko kafin ta inganta haka yan kauye ne suke zuwa su baje kayayyakin su na sayar da saidawa ko kuma dai ta ina ma ka sa mata wannan dalili babban dalilin da yasa kaga ake kiran wannan layi da suna layi yan kauye ba komai bane shi yasa duk wani abu na da kasan dan adam a kasar Hausa yake tasarrafi da shi to ana sa sa a wannan layi to wannan dalili yasa duk wanda ya zo yasa sunan kawai ya bi su kasancewar duk wani abin da ka sani a kasar Hausa ana amfani da shi in ka zo za ka same shi a wannan guri bulugari ne a kanwa ne eh, eh, daddawa ka duk wani abin da ka san sani ma duk ko me da ka sani in ka zo nan layin zaka zo ka same shi yasa kai tsaye kaji ake ce masa layin yan kawai ba wai yan kauyen bane yan eh. maraya ne tantar a ciki amma kuma saboda yanayin kayayyakin da suke sayarwa eh. yasa kawai layin aka mai da zuwa zuwa layin yan kawai to anan dai kamar yadda na gani kamar yadda shi kuma chama ya so magana ga kaya iri-iri wanda yake daga sosan karfe ne wukace wasu mara su lauje da wasu irin kayayyaki dai Allah ga ta mana to ga dai shagon kannan shin ko za ka bani bayanin wannan irin harka taka assalamu alaikum sunana alhaji haya idris dalilin wannan kamar da ciyaman namu yake magana kan layin yan kauye mafi yawancin kayan ina zuwa daga ƙauyuka ne to alhamdulillah kayayyakin da duk gasu akwai rariya akwai kayan abin akwai su dutsen nika su kurfo su muciya su tsintsiyar share sama su jakka gana masu go su mara su abin nan na mm, hayaki akwai tsintsiya akwai lalle akwai sa'an kwando na ragaya duk dai abubuwan su bulogari akwai su kwariya duk akwai na saiwa bari in samu me wannan kaman baba salama da ka sanu baba lafiya lo ga sifar na ga fa koi wallahi ga kai abin da ake cewa hatsin mai bara eh. kala kala ga sanu eh, kaman baba ya kai shekara nawa na wannan aiki ka kai shekara talatin da biyar yawa eh. ko da kamun bayanin abubuwan da yake saidawa wannan ina sai da tsamiya ina sai da zobo kuma ga kubewa kuma ga tsamiya kuma tsamiya da sabuwa ga kuma bagaruwa wannan sunan da bagaruwa eh. wannan kuma ɗaiɗayi ne eh. wancan kuma zobo ne farin zobo bakin zobo daban farin zobo daban duka ana samu a nan wancan abu menene ba kanya ba ne da na gan shi kamar magariya ne ko magariya ne eh. Eh, akwai magariya akwai aduwa aduwa eh, duk ana samu kuma akwai ganyen magariyan gaba daya ana samu wanda ake bukata na magani duk ana samu a jiki hmm. to amma kuma kaman a rana kakan samu kaman ciniki nawa baba wani sa'in ina samun ɗari biyar ɗari shida wani sa'in ran da kasuwa ta samu ikan samu dubu ɗaya salamu alaikum alaikum salam yawa ga ma a wannan rufa eh, ka gabatar da kanka to suna na mutari ibrahim to malam ciyaman ɗin masu sai da karago na mu da lawan jihar wato kai ne shugaban masu sai da karago shugaban masu sai da karago na karago to eh ga karagon ko na ga kala kala ne kala kala ko kala na ko manya eh gashi nan karai eh. to ya harkan karagon yake to alhamdulillah harkan karago da ta kace mukan je mu so shi ne a wajen mata su ne sukan sayi gyada su je su soya shi su cire man gyadan su soya karago su kawo mana karagon mukan saya mukan sai da shi guda guda mukan kuma na kashi muna sai da shi gari muna sai da shi guda guda saboda akwai wanda suke akwai wanda suke zanga musu garin kwaki suke hada da su ganye wani ma yakan ci shi haka musamman kwalakwal haka akan ci shaka. eh to eh ah, kamar me wannan goruba ba eh, ga shi nan kala kala to eh. to na gama yana aunawa ne ko eh. yawa to ah, kun zo sayan shi wannan kwakwa manja ne mm. to me malaman take da shi ne ci ake ci ake fasa da ke da baki ko kuma da wani da dutse da dutse ko daga ina daga ina kenan yi zo sayan wannan kwakwa manja daga tashan durumi tashan durumi so za yi kai kamar tsaraba kenan masha Allah yara eh, yanzu wannan kamar nawa ne a hannunki naira hamsin naira hamsin to haka za ki ci ne ko kuma dai za ki aiki amfani ah, sunana ma ke na wallahi yawa na mana yawa to ke kuma ba wace ce sunan ki ne sunana Aisha ne Aisha ba suna ne fa to kin san wani abu ne yawa bana ma Aisha daga ina yake taho ne daga tashan dirimi tashan dirimi eh. ba ku da shi ne a can shekun zoboci gaskiya ba mu da shi To, kin jima kina cin kwakwan manja? Eh. ko kikan ba ma ƴaƴanki ne muna ba da yara na yara ko eh, sannan ku da hajiya yawa ya ga kashin garin abba kuru ko kuli kuli ne to ga karago to salamu alaikum wa alaikum salam sunanki sunana hawa'u eh. hawa'u daga ina hawa'u daga tirwin tirwin angon galadima yawa ina sai da garin karago da man gyada da karago a kasuwa mura haka ne layin kuma yan kauye ko layin yan kauye eh. an zo neman ki de. Eh, sai an zo neman na gani na anan hawa'u mai karago na kasuwa mura masha Allah assalamu alaikum yawa hajiya wajen za ta gabatar da kanta ne ne hajiya yalwa mai kuka da kubewa da daddawa kin komi na hada komi kayan miya cinikin da yake cinikin da ya gasu don muna dan lallaba tukuda da mu samu dan abin da mu sa baki yanzu ajiya idan na tambaye ke nawa kike sai da mudun kuka mudun kuka ina sayar shi ɗari biyu ba ishirin haka dai muna lallaba mu samu talatin mu samu ishirin muna samu ɗan na batarwa wannan da kakken kubewa ne wannan da kakken kubewa ne to baya akwai irin kungiya din nan da ake yi domin a nemi tallafi ko bashi haka ya taimaka masu karamin karfi kuna sanar da wannan wallahi ko min je ba sa babu sai mu yi magaji mu yi magaji shekara na mun gaji sai muka zauna kawai muna muna cuɗanya da yan uwa mu kawai wani su dan ba mu ba shi kawai mun sayar mu ba su dan kwaba sun ka sun sauke mana dan buhun kukan an mun sayar mu dauki dan kwaba mu yi ce ba ne mu ko mu ba su uwar kudin su ma abin da na lura akwai kananan yan kasuwa waɗanda yake ba su san irin tallafi da gwamnati take barwa ba shin eh, ku ba ku ce musu gaba ne domin su zo a kungiyance su samu irin wannan tallafi Don tallafi dai daidai gwargwado dai kamar yadda kai magana a kusan yakan zo kuma yakan zo guraren wanda suke da rabo domin ko a baya lokacin da aka yi trade money masu kananan jari dubu goma goma wanda tallafi ne wanda mai girma vice president ya bayar a ta karɓi ƙarfin mai girma vice president da ya zo kasuwan nan kusan wannan layin suna daga cikin beneficiaries na wannan sannan a baya baya akwai lokacin da na samu labarin matar mai girma gwamna sanata balama magarin bauchi ta zo ta dan raba musu wani tallafi na musamman da wannan bayani da ita wannan yar kasuwa da shi ma shugaban ah, mu da lawal to muka kawo ga karshen wannan shiri na wannan mako na kasuwa a kai miki dole ni ne naku abdulhab muhammad daga bauchi a najeriya To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. sauraro idan kuna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata mun karkare batun sabuwar fasahar nan ta warkar da kurji miki ko gyambo cikin sauri yau kuma za mu ɗauko batun wata larura da kamar an jingine ta sakamakon bullar covid-19 wannan kuwa ita ce cutar nan da ke karya garkuwar jiki wato hiv aids yanzu haka dai kididdiga da ke kula da cutar mai karya garkuwar jiki ko sida wato hiv aids na nuni da cewa mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ne ke ɗauke da cutar kuma a shekara mutum dubu arba'in da hudu da ɗari takwas da talatin ne suke kamuwa da ita sannan mutum dubu ɗari da uku da ɗari hudu da hudu suke mutuwa duk shekara Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El Hikaya ya tattauna da babban daraktar hukumar da ke yaƙi da wannan cuta mai karya garkuwar jiki ko sida a Najeriya wato naka Dr. Gambo Aliyu akan ayyukan da hukumar ke yi game da wannan cuta. Ga abin da Dr. Gambo Aliyu yake cewa. Magana ce guda biyu. Na ɗaya dai duk lokacin da sabon darakta ya shigo wuri ana so ya bayyana manufofinsa kowa ya ji. Manufofin kuma mu da muka bayyana kafin yanzu kuma wanda muke so jama'a su gane su ne guda biyu na ɗaya dai shawo kan ita wannan cuta ya zama na bata zuwa a gaban jama'a sannan kuma na biyu tabbatar da cewa bayan mun shawo kanta ba ta kwace ba abubuwa guda biyu ne na ɗaya dai muna ta ƙoƙarin gano mutane a waɗanda suke da shi a cikin al'umma mu tabbata cewa mun ɗora su akan magani sannan kuma muna ƙoƙarin faɗakar da jama'a ta yadda za su iya kare kansu da samun wannan cuta abu ɗaya ko hanya biyu kawai ta shawo kan cutan shine wanda yake da cutan a jikin shi a tsare cutan ya zama na bata fita daga jikin shi ba ta shiga jikin wanda bai da shi shi kuma wanda bai da shi ya gane cewa a yau bai da shi sannan kuma daga yanzu har karshen rayuwansa yana ɗaukan matakan kariya na yadda ba zai samu wannan cutar ba ko da kowa ya haɗu da wanda yake da shi ɗin ba zai samu ba to wannan yana da wahalan gaske saboda matakin farko da mutane kamata su yi su ne su gwada kansu Daya daga cikin abubuwan da muke tallatawa mutane su amfani da shi ne gwaji na eh, gwada kanka da kanka yana nan yanzu a kasuwa um, mutane suna amfani da shi ka gwada ka gani in kana da cutan in yi ka kira mu ah, idan kuma baka da cutan to za ka iya kira mu mu gaya maka hanyar da za ka zama baka da cutan har ƙarshen rayuwanka abun gwaji ne wanda za ka saya idan ka je ah, yawun bakinka da shi zaka gwada wani kuma da ɗan jinin da yake jikin ka ne to wanda yake da yawun bakin naka shine ya fi bazuwa yanzu wanda in ka je ka saya za a akwai bayani dalla-dalla ta yanda za ka yi in ka gwada kuma za ka ga matsayin da kake ciki dalili shine ba za mu iya ci gaba da saya daga hannun 'yan kwangila ba na 'yan kwangila ya mana tsada kuma mutanen da ake so mu ɗora a kan wannan magani kowace shekara ya zama mu muke biyan kuɗin maganin su dubu hamsin ne shekaran da ta gabata dubu hamsin muke yi wannan shekaran dubu ɗari za mu mai da shi shekara mai zuwa dubu ɗari da hamsin to a irin wannan yanayin kuma mu yadda kudin da muke da shi a hannunmu bai yiwuwa mu ci gaba da yin kwangila a harkar sayan magani na ɗaya dai kaga dan kwangila zai baka maganin mutum ɗaya a wata ɗaya kan dala goma sha uku kamfani idan ka saya kuma wannan irin kamfanin da su turawan da suke ba mu magani yanzu suke zuwa su siyo zai baka akan dala bakwai akan mutum daya to kaga dan kwangila ya linka maka kusan sau biyu kai kuma kuɗin da kake da shi ba zai isa ka saya ka lullunka ba ta hanyar dan kwangila sannan kuma wannan eh, adadin da aka da kai alkawari dole a tabbatar kaga wannan alkawarin tun 2017 muka yi alkawari sannan kuma shugaban kasa ya rubuta takarda 2018 cewa a fara wannan shekaran sannan kuma minista ta kuɗi ita ma ta rubuta musu takarda cewa za mu fara wannan shekaran mu zo mu ce mun daina dan kuɗin da muke da shi ya yi kankanta bai dace ba tunda kuma kuɗin da muke da shi zai isa mu saya kai tsaye daga kamfanonuwa me zai hana mi haka kuma suna kalubalantar mu mun je har national assembly mun yi magana a majalisa da 'yan majalisa kuma sun fahimta mun je ma'aikatar da take kula da kwangila nan ma mun yi magana mun ma kai su kamfanin da kansu sun yi magana an gane kuma su waɗanda suke kalubalantar ɗin namu sun sani cewa tun farkon shekarar nan mun nemi izinin shugaban kasa da mu wannan kuma shugaban ƙasa ya ba mu dama cewa mu je mu saya mu ɗauki kuɗin mu aika a kawo mana maganin haka bai saba ka'ida ba dalili kuwa saboda ba ba maganin cuta mai kare garkuwan jiki kadai bane ake masa irin wannan akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati saboda bukatar mutane saboda bukatar ƙasa saboda bukatar jama'a dole ne za a tafi a je a siyo daga kamfanin wanda suke yi kai tsaye saboda saya da kamfani kai tsaye na ɗaya zai hana mu ɗauki magunguna na jabu. sarkin Uwar jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusile a duk Alhamis a shirinmu na rana. na biyu kuma zai tabbatar da cewa magungunan da muka siya an kawo su kan lokaci na uku kuma za mu samu magungunan a farashin da yake ƙasa ko kuma rabi da 'yan kasuwa za su bamu to tun da dan jama'a ake yi kuma jama'a ake yi wa ai gwamnati ba za ta yi doka wadda za ta saba ra'ayin ko kuma bukatun jama'a ba kuma in ma akwai wannan dokan to akwai abin da ake kira waivers ta yadda za a killace a ce to banda kaza banda kaza amma idan waɗannan mutanen da gaske suke yi kuma wannan hanyar kasuwanci ce da suke so su yi me yasa ba za su kirawo kamfanonuwan da suke zuwa su siya daga wurin su ba su zo nan kasar su saka su fitar da kamfani ko kuma eh, reshe wanda zai dinga fitar da magungunan a cikin nan kasar ai in sun yi haka sun taimake mu saboda kamfanin in ya zo eh, ya kafa kansa anan nan zai ba mutanen ma'aiki sannan kuma zai biya gwamnati haraji to sannan kuma su ma za su samu riba inda har da gaske suke me yasa ba za su yi ba in sun yi wannan me zai kan mu fita wajen saya darasin da muka koya a yaƙi da cutar polio ko shan inna shi ya sa yanzu muke muka yi muka farga muka sa abubuwa akan hanya ta yadda kafin ma aje ta inda su masu bamu wannan magunguna kyauta za su nemi su janye wanda mun san suna kan hanya mun riga mun yi kanmu tanadi ta yadda idan sun tafi da yadda zamu yi na ɗaya dai Eh, in ansa tambayar ka ta farko su suke ba da magani wajen kashi 85 cikin 100 wanda ake bayarwa a kasan nan muna da mutum fiye da miliyan daya muna da wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu akan magani a yanzu mu abin da muke bawa magani a yanzu a wannan shekara mu muna ɗaukan ɗawainiyar dubu ɗari ɗaya su suke ɗaukan ɗawainiyar miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya to mun san cewa wannan abin ba mai ɗorewa ba ne ba mun san cewa akwai lokacin da za su zo su janye sannan kuma a bar mu da wannan aikin shi yasa muka fara da cewa to yanzu magungunan da za mu siya na daidai za mu siya ne daga kamfanonuwa kai tsaye saboda rage wahala da kuma mu samu mu yi ba mata ne da yawa magani da kuɗi kaɗan sannan na biyu za mu saka gidauniya za mu kirkiri gidauniya kamar yadda aka samu gidauniya na covid-19 to dama mu gidauniyar mu tana kan hanya kafin ma covid-19 din ya kamata a ce an kaddamar da ita shekara da ta wuce ba mu iya mun samu ba sannan kuma wannan shekarar mun samu cikas saboda covid-19 amma muna fatan kafin shekara ta kare idan Allah ya yarda wannan gidauniya za a kaddamar da ita wannan gidauniya manya-manyan kamfanonuwa a Najeriya suke bayan ta kuma su suka ɗauki aniyar tallafawa a taimaki gwamnati wanda kuma muna murna muna farin ciki da su idan an tara wannan kuɗi za a saka wannan kuɗi ta hannun jari na kasuwanci ta yadda za a dinga ɗauka hankali ana taimakawa waɗannan mutanen suna janyewa a tallafinsu wannan gidauniya tana ɗaukan wani bangare na tallafin da suke janyewa kaga abu ɗaya kenan. To sauraro Dr. Gambo Aliyu kenan na hukumar naka a Najeriya. A nan za mu tsaya, mako na gaba za mu ɗora. da fatan an amfana. a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce a Aisha Tisle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. YD Ina aiki Ecclesia a Christ Evangelical nan cikin garin kaduna da kuma shugaban kungiyar da zaman lafiya da sasanta tsakanin wawanta ne a kasar najeriya gaba daya jama'a mun san cewa a najeriya ana sane da mu cewa mu mabiyan addini ina so in ma 'yan Najeriya duka tunatarwa ne mu zama masu tsoron Allah kowane mataki mu zama masu son zaman lafiya kowane mataki mun ga abubuwan da ke faruwa a Najeriya ina kira ga musulmi da kristoci yan arewa da yan kudu mun ji tsoron Allah kada a yaudare mu a yi amfani da mu a cutar da mu domin yau Najeriya ta batse ina ne dan Allah zai gudu ya tafi ina dan kudu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.